أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna 27 a watan zulhijja watan 12 hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 13 a watan 6 shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa a wannan asubahi ya hada fuskokinmu a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji a tsalallahu umarahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun ɗariƙo salihina ila ilarar alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na uku mun fara darasi na 203 da uku da unwani headline cewa ta'awuzin nafs ma'ana ba wa kai kariya akwai al'iyazu abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki akwai allayazu al'iyazu neman tsare ya tsare ka daga wani abu da kake tsoro zu kuma shine fatan samun wani abu daga wajensa ka roƙe shi to duk dai da neman tsari da neman samu duk a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ake yana daga cikin anwa'ul ibadati nau'o'in ibada wa ina gwan dukkanin su ibada ne in zaka nemi wani abu ka nema a wajen Allah in zaka dogara ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala inda gane ibada ce mai zaman kanta ya ce wa annahu kana rijalun minal insi amma me suke ya'uzuna bi rijalin minal jinni me ya faru azaduhum rahaka annahu kana rijalun minal insi wata wata tawaga ce cikin mutane duk girman da Allah ya mutu ya ce wa laqad karramna bani adam ya fifita su akan kowace halitta amma sai suka lalace suka faɗi babu nauyi wai neman tsarin su ma ya'uzuna bi rijalin minal jinni da tawaga aljanu sun tashi neman wata kariya tsoronsu to a ba su kabin da je wajen aljanu su nema su fazaduhum to wannan sai kara musu nutsawa a cikin wato bata Allah ya kiyaye to kullum min fada a farkon wancan darasin lamma kana al-insanu ba'if lokacin dan adam ya zama ba'ifi ne shi asalin dan adam fi khalqihi tun daga asalin yanayin halittar su li'annahu kulika min ma'in mahil domin an halicce shi daga wani ruwa wanda yake rarrauna wulakantacce kama fi qaulihi ta'ala kaman yanda yazo a cikin fadin Allah ta'ala alam nakhluqukum min ma'in mahin Allah ce ba mahalicce ku daga wani ruwa bane wato gashi nan gashi nan Allahu fi qararin makin muka sanya shi dan adam ya zama sai ya tabbata a cikin mahaifiya kafin ya fito duniya ila qadarin ma'alum zuwa wani qadar lokaci sananne shine wata tara normal haka ake yi suratul mursalati ayata 20 zuwa 22 a wata ayar yace falyanzurul insanu mimma khuliq dan adam ya duba mana daga me aka halice shi in ya zo ya mana wata dagawa to mimma khuliq musamman wanda ya dauki kashi yake buga annabi misali falyanzurul insanu mimma khuliq yace khuliqa min ma'in dafiq an halice shi ne daga wani ruwa mai tunkuɗa juna ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib wanda yake fita daga kashin baya da kuma kugu innahu ala raja'ihi to Allah da ya samar da shi ta wannan hanya mai iko ne ala raja'ihi akan dawo da shi laqadir mai iko ne suratul tariq aya zuwa takwas. wa kadhalika haka dai dan adar rauna ne fi muqawamati shahawati wajen yaya zai fi karfin sha'awarsa qala ta'ala Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya tuba ya karbu tubanku wa yuridu shaytan amma shi shaytani abin da yake so an yabillakum dalalan baƙida ko an tamilu mailan azuma ya karkatar da ku karkacewa mai girma sai ce ridullahu an yi yukaffifa anku Allah so yake ya sauƙaƙa muku tsarin ibada da tsarin shari'ar ku shi ya halice ku ya san rauninku, ku ridullahu an yukaffifa anku amma wa kulikal insanu ba'ifa an halice mutum lallauna suratul nisa'i aya 27 zuwa da 8 to gefe guda wa shaidanu ya atihi min kulli nahiyatin bayan wannan kuma shaidani yana zuwan masa ta kowane sasanni ya ce la'afiyan na hummin bai na aidihim namun zan ta gabansu ta bayansu ta hagun ɗinsu ta damansu ya ce ma Allah bala ta ji da aka shakiri shakirina ba za ka samu mafi yawancinsu ba masu gode maka ila an aka zina mafi al'urwan wani kuna ne saboda ɗin mu har muka kai muka karanta hadisin da yake cikin headline wa nastamiru al-yawma bi qawli al-mu'allif to yawma inda zamu ɗora mawallafin littafin ya sake wani headline yace du'a'un ga kuma wata addu'a ya hafazu waladaka wannan addu'ar za ta kiyaye maka ɗanka minan shaitani daga ruɗin shaitani fa innahu kama huwa al ladaina to wannan kuma sai na ce kamar yadda abu ne sananne a wajenmu annal hayata la takhalu min al-imtihan rayuwa ba ta kuɓuta daga jarabawar rayuwa wal ibtila'i ladal jami'i wannan a gurin kowa in dai kawai Allah ya halli ya halicce ka to kana karkashin jarabawa ko kai imani da shi ko karka yi dai rayuwar duniya jarabawa ce kawai illa iyaka abin da muka sha faɗa jarabawar mai imani ita ta musamman ce saboda yana da imani za a jaraba sa a hasiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane a nasu a littafin su a kyale su da sunan imani kawai ba tare da an jaraba su ba a'a ba alƙawarin Allah bane gaba ɗaya rayuwar wata Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dan ya jarraba ku to laka ayyukum ahsan amala fa idza kana al faqru ibtila'un idan talauci ya zama jarabawar rayuwa ce to kazalika rizqu ibtila'un akan shi ma arzikin wata jarabawa ce wa kazalika al jahlu wal ilm haka jahilci da ilimi ko wannan su jarabawa ne wal umuku wal wulada haka wanda ba a bashi da ba jarabawa ce haka wanda ya samu haihuwa kulluha ibtila'un dukkanin su jarabawa ne yaqulu Lahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa an fitnatil amwali wal auladi dangane da abin da ya shafi fitinar wato dukiya da 'ya'ya ba'ada ma zakara qaba'ihil munafiqina bayan ya faɗi munanan ayyukan munafukai da abin da suka furta a zamanin annabin rahama a tare da shi ma inda shugabansu ya ce la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al idan muka koma madina daga wannan yakin na banal mustalik bayan yakin uhudu to lai yakhrujan na azumin hal azam masu madaukaka yana nufin su mutanen madina sai sun fitar da kalkandatu ma baki masu hijira ya Allah ce walillahi izzatu wani rasulihi walakin munafiki na la yafqahuna izza da ƙarfi na Allah ne sai dai munafikai ba su gane haka to bayan Allah ya ambaci nan ƙaba'ihin na wato munafikai to kitaban lil na ko kuma kitaban lil mu'min sai magana ga mu'minai muragiban lahum yana wato faɗaitar da su fi zikirhi wajen su zama cikin tuna Allah fa qala sai Allah ce ya ayyuhal ladzina ya amanu ya ku masu imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku ga barin ambatan Allah abdurrahman sa'idi yake cewa fa inna muhabbatal mali domin san dukiya wal auladi da yaya majabulatun alaiha aktharun nas wani abu ne da an gina zuciyar mafi yawa a kansa to fa taqaddimuha ala muhabbatul lahi to kuma gabatar da san dukiya ko san iyalanka akan san Allah wa fi zalikal kasara al azima akwai asara mai girma Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani in ka ji tsananta soyayyar su ga Allah ne a suratul tauba da ya zano abubuwa guda takwas kul in kana aba'ukum wa abna'ukum a ƙarfi sai ce ahabba ila Allah ahabbu min Allah wa in suka fi soyayya a wajen ku sama da Allah wa rasulihi da manzan Allah wa jihadin fi sabilihi da duk wani kokarin da zaka ba gudun addinin Allah gudunmawa wannan uku ka zabo in can wato takwas din ka bar ukun nan sai ce fatarabbasu hatta ya ati Allah bi amri to ku zauna har Allah ya zo da al'amarinsa shine su iri yake cewa ah, fa inna muhabbatul amwali wal auladi majabulatun abin da aka gina rai akai to amma kuma ba gina su din ba tsaya iya limit din su fa taqaddimuha gabatar da san dukiya da san iyalai alallahi akan Allah muhabbatu lahi wala yanzu kai sai kasa gane yaya ake gabatar da san Allah da ko san dukiya akan abin nan iyalanka sai ka sa kai ya ya halal ya ki haram shi kuma Allah ta ka tsaya a halal to kuma yanzu iyalanka su kuma sun mai da kai yaki halal yaki haram ko ka sani directly ko indirectly ko baka sani ba yanzu nawa ka dauka su ka bi a ko ita kanta dukiyar santa ya hana ka abin da ya kamata kai da ita to duk wa'annan su ne suke nuna ka su kaso su sabar Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaf'al zalika wanda kuma duk ya aikata hakan an ce kar a yi din shi kuma ije to fa ulaika humul khasiruna in kana neman da suka tabar da rayuwarsu da damar da aka ba su wa'annan su annan suratul munafiquna aya ta tara wal maradu amma da yace an zikirin la kada shagaltar da ku game da zikirin Allah sai yace fara'idul islam abubuwa da addinin musulunci ya wajabta qalahu al-hasan wani shine tafsirin al-hasan al-basri akan an zikirin lahi wa aujazul wa aujazal qattan akwai al-qattan a cikin tafsirin qattan ibrahim al-qattan fi tafsirihi ya takaita yake cewa ba da an bayyana halal munafiqina bayan Allah ya bayyana halin munafiqai wa fadhahum ya fito an kunce musu zane a kasuwa shine alfabahu a bayyana halin da mutum yake ciki wa kashafa sa'i sadisu da sa'isihim an fito da da su wa mu'amaratihim da tarirrika da suke yi to duk bayan Allah ya wa munafikai wannan ya bayyana su ittajaha ilal mu'minina sai waiwaye mu'minai yu'adibuhum bi adabil qur'ani yana ladabtar da su da ladabin alqur'ani wai zakkirahum yana wa'azantar da su bi annal ko yana tuna musu bi annal amwala wal aulada da dukiya da ayya wa dunya bi asari haka da duniyar ma bi asari haka to kam dinta la qimata laha min ghairi imanin khalid ba su da imani mutukar ba su da kima mutukar ba a sami imani ba wal infaqu fi sabilillah cewa dan addinin Allah wa inna wa in kulli wa inna kulli insanin ajalin wa inna li kulli insanin ajalin dan kowane mutum yana da ajalin la budda babu makawa muntahin ilaihi zai zai kai wannan ajalin daga ya kai kuma an zo matuka wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai bada labarin abin da kuka aikata wani shine inda Ibrahim al-Qattani ya jumla ce tafsirin aya wa qala ayban Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la takhunullaha kar ku ha'inci Allah war rasula kar ku ha'inci manzan Allah wa takhunu amanatikum kada ku ha'inci amanonin da Allah ya sa a karkashin ku wa antum ta'lamuna alhali kuna sani wa alamu to me zai ke sa dan adam ya ha'inci Allah ya ha'inci manzan Allah ya ha'inci amana da aka danka masa su ne wa'incan ko san dukiya din ko kuma san yaya ƴaƴansa ya je yi wannan albin da ba daidai ba saboda iyalansa sai Allah ce to wa alamu ku sani abin zai kai ku hakan annama amwalukum wa auladukum fitna Ya'yan fa da aka ba ku da dukiya dama jarabawa ce yawwa jarabawa ce Abdurrahman sai ya ce wallan ma kana al-abdu mumtahinan bi amwalihi wa auladihi lokacin da bawa ya zama za a jarabe shi da dukiyar da aka bashi da ƴaƴan da aka bashi fa rubbama hamalahu muhabbata zalika tana iya yiwa san nan ya kai shi ala taqdimul hawa nafs ya gabatar da san ransa ala ada'i amanatihi a bisa sauke wajibin da yake kansa Aka bar Allah ta'ala sai Allah ya ba da labari annal amwala wal aulada fitna dukiya da 'ya'ya fitina ne yubtala Allahu bihima ibadahu da su Allah yana jaraba bayinsa wa annaha ariyatun kuma ku sani da 'ya'yan da dukiyar duk kayan aro ne ta tu'addi liman a'taha za a mai da su za su koma ma wanda ya bayar wa turaddu liman istawda'aha za a mai da su wanda aka nema a wajensa wa anna allaha indahu ajrun azim amma in kun kiyaye fitina ne wa'annan to kuma wa anna allaha ku sani tabbata hakika shi Allah ba nan duniyar bace indahu a wajen shi filin alkiyama can ake fatan a samu ajarun azimun Allah da. fa in kana lakum aqalun wa ra'ayun in kuna da hankali da tunani fa asiru fadalahu ku fifita falalansa mai girma ala lazzati sagira a bisa dan jin dadin duniya kankane faniya mai karewa hillatun mai gushewa fal aqilu yuwazinu bainal ashiya malai yace to mai hankali yakan auna tsakanin abubuwa ne wa yusaru aulaha bi isarin sai ya fifita abin da ya fi cancanta da a fifita shi to duniya ko lahira wa ha bi ƙaddimun sai gabatar da wanda ya fi cancanta a gabatar da shi duniya kenan ko lahira bagawai yake cewa wa laha inda hu ajarun azim da Allah ya ce akwai lada mai yawa a wajensa liman nasaha Allahu wa rasulahu wa adda amanatahu ga wanda a ya kiyaye wa insa wanda Allah ya ce kar ayi la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum to Allah yana da lada mai girma liman nasaha Allah ga wanda yawa Allah tabaraka wa ta'ala daidai wa rasulahu da manzansa wa adda amanatahu ya sauke wajibin wajibinsa ya bada amanar da aka dora masa annabi rahama ya ce addil amanata limani ita wa wala takun man kanaka ka sauke amana ga wanda ya amince maka kamar yadda amana amma wala taqum man kanaka yanzu duk a ka'ida duk wani wanda yake da position a Najeriya tun daga kan kawun sila wata fanka kun ta dace tun daga kan kawun sila har shugaban kasa namba daya ai zaben sa akai wanda kuma suka zabe shi sun zabe shi ne dan manufar jagorancin kyautata rayuwarsu babu wata manufa ta duk wani shugaba da aka zaba ko mun kankantarsa kawai manufar shine jagorancin kyautata rayuwa to sai kuma suka zama akasi mafi yawancinsu tamanin cikin ɗarinsu ‘yan jagorancin muna da rayuwa ne to kuma Allah ce la takunun laha kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzan kuka ku ha'inci amanonin da aka ba ku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce addil amanata liman wa wala kun man kanaka ka maida amana ga wanda ya amince maka Kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ba kai ka kirkiro ha'inci ba dan ka samu dama a'a wani ma in ya ha'ince ka a musulunci ba a gyara barna da barna sai ce wala taqul man kar karka ha'inci wanda ya ha'ince ka yasa a suratul nisa'i kai tsaye ayi Allah ya magana da shugabannin bayan ya ce wa masu imani atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minku sai kuma ya koma kan masu imani yace inna ya ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da kuma da amanoni zuwa ga masu su zuwa ka duwan da ya tafi a matsayin shugaba yau a Najeriya to mafi zabansa aka yi ko kuma yana karkashin wanda aka zaba ne daidai ta tafi tawagar zabance in kace kai minista ne sai da aka zabi shugaban kasar ya zabe ka in kace kai commissioner ne sai da aka zabi gwamnan ya zabe ka in kace kai SA ne sai da aka zabi gwamnan ya zabe ka sadaka kaga to kada ku ha'inci mutane ba a gyara barna da barna ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi in kuma na abu na hukunci ya tafi tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku hukunci da adalci yanzu ko dama ko ma aikin aiki ya zama malumar wato yayi abinda zaka sashen ku ba za ka yi wasu ba a ga matsalar da ta fi dacewa ka kula da ita a wani sashe amma da ba sashen ku bane ka wawure kudin kasar ko kudin jihar ko kudin lokal gama din ka je kai wa wata sashen in ma an yi da sunan aiki bari kuma wanda zai sa a jihunsa to inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da ku da amanoni zuwa ga masu ita wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci Allah da kansa ya yace inna Allah ni'ma ya'izukum bi madalla da irin abin da Allah yake gargadin ku da shi kaga ce madalla da abin da Allah ya gargade ka ka bar shi ya maka wa'azi da shi to ka san kuma tir ka tabbata da abin da Allah ya ce ka bari ka ki bari kai ka san shiga uku ce hawu ya ce ka fuskanta Allah ya kiyaye inna Allah kana sami'an basira yace shi Allah ya kasance sami'an mai ji ne kuma mai gani ne lizalika saboda haka man arafa hayata duk wanda ya san rayuwa la ya takhayyaru huwa an nafsihi bi nafsihi baya barwa kansa zabi wala ya ta'ajjal kuma sannan baya gaggawa bal ya akuzu bil asbabi yakan kama musabbabin da ake bi dan a samu wani abu sannan wa yakilu amra sannan kuma sai dingina al'amari ila man bi yadihi kulle zuwa ga wanda a hannunsa dukkanin alkhairai suke shine Allah tabaraka wa ta'ala kama ja a fi ilmu mu'minina kamar yanda wannan ya zo a cikin addu'ar mu'minai suna cewa Allahumma ya Allah ya hayyu ya rayayyen da baya mutuwa ya qayyumu ya mai tsayawa akan dukkanin al'amura sun suka bi rahmatuka gaisu da rahmarka muke neman agaji aslihi lana sha'anina ka kyautata mana ayyukanmu wala takilna ila anfusina kada ka banmu da kanmu shine wala killa ila anfusina darfata ainu daidai da kiftawar ido famin hikamin nikahi sannan a gefe guda yana daga cikin ai hikimar yin aure ibqa'un nasal wanzar da irin dan adam a bayan ƙasa aure shine yake sa dan adam ya tabbata ba zai kare ba domin a shar'ance inda za ce ga wata al'umma ko ga wani gari ko ga wasu jama'a sun haramta wa kansa auratayya sun ce an daina aure to a ka'ida wannan al'ummar abin da take yi abin da ta yi ta yi kirari ne ta ɗauka ta soka ma cikinta domin ta ce ƙarshenta ya zo ne domin wanda suke nan ɗin za su ke mutuwa kuma babu auren da zai samar da wasu kaga ƙarshe ne za a samu sun kare. in ku ga al'umma ba ta auratayya kuma al'ummar tana ƙaruwa to ita kuma wannan al'ummar ta kai ka kalle ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don hanyar da take bi ta ƙaru kuma ba mai kyau ba ce to aure yana daga cikin hikimarsa ibqa'un nasal wanzar da irin dan adam a bayan ƙasa ya qulu ta'ala Allah madaukakin sarki ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan ai in ba ku sani ba ai Allah ne dama wanda ya sanya muku matan ku daga jikinku in kuma koma asali back to the origin daga annabi adam sai aka halitta masa wa hawa a farkon sautin nisa ita ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida da gare guda ɗaya shine annabi adam amma daga cikinsa wa khalaqa minha zaujaha sai aka halitta masa matarsa hawa'u alaiha salam sannan daga su biyu sai Allah ya ce wa bassa huma rijalan kasirau wa nisaa Allah ya yada mazaje da yawa sai ce wa nisaa da mata su ma matan da yawa kenan a sun kuma mazan yawa sai sake rufe abin ayar da abin da ya bude sai ya bude zai ittaqu rabbakum sai sake rufe da wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuke hada junan ku da shi dan Allah wani a taimake ni dan Allah wance ba ni kaza wal arham ku ji tsoron dangantaka da take tsakanin ku inna Allah kana alaikum raqiba dan shi Allah ta tabaraka wa ta'ala akan ku mai dako ne yana ganin duk abin da kuke aikatawa shi yasa in ka kibin Allah ma kai kai wa kanka kuma yaudarar kai ne wannan Allah ya ce ga yadda yake so kai ka ce ga yadda kake so kuma ka bi yadda kake so ba yadda yake so ba yaudara kanka kai dan inna Allah kana alaikum raqiba ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wasu mutane guda uku ba ta kebewa su gana ce Allah ne na hudun su da ilimin sa wala satin illa huwa sadisuhum wasu mutane mutum biyar ba ta kebancewa su gana ce Allah ne na shidan su wala adna min zalika su dawo daga uku su dawo mutum biyu shine farkon mu'amala mutum biyu su gana illa huwa sai Allah ne na ukun su wala aktara su haura mutum biyar mutum din ya zama malala gashin tinkiya ne ko duk duniya ta tare a kansa illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su da ilimin su kuma sun mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan ya ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama kaga kenan shi ka yaudar kanka in ya ka kai yadda yake so ka ki kai yadda kake so ta yana ganin ka bayan shi kansa ya sanya mala'ikunsa dama shi a hafa bi kulli shay'in ilma ilmin sa yake waye kowa da komai ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke asircewa a birnin zukatanku ya san abin da kuke fitowa fili ku bayyana dan wa huwa alimun bi zati sudur wallahu alimun bi zati sudur shi ya san abin da kirjin mai kirji ya kunsa tun kafin mai kirjin ya bayyana yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu hakika mu muka halicci mutum mu muka san abin da ransa ke sakawa shine ma tuwa su wasu bihi nafsu sai ce kai wuce nan wani hannu aqrabu ilaihi min abdul warid mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar take bayan makogoran ba makogoran ba jijiyar take bayan makogoro in ka zo yanka sai ka bi ta kanta sannan yanka ya kammala kai taka yanzu in kace zaka saba ta sai dai ka kashe kanka amma Allah ya ce ya fi ta kusa da kai sai zaka boye masa to bayan wannan kuma tsaro na mala'ikunsa fa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma ta tafa'aluna akan ku akwai matsara kiraman katibina masu karamci ne kuma masu rubuce ayyuka ne in ka gaba su rubuta ba ta yi ba maganin kada kada ai kada a fara in dai kai to zaka gani a cikin littafinka shi yasa duk da kai sai aikin ya tuna ma kansa suratul mujadala ta ce tace ahsahu lahu wa nasu shi Allah ya sa an kiyaye aikin su da suka yi aikin masu manta amma sai aikin ya tuna maka kansa ka gani sauraka kiraman na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku sun yi din ku wasu na bibita ku a cikin daren ku wasu a cikin yinin wanda suka zo da la'asar za a canje su da asubahi sai su koma ma Allah sai Allah ce da su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina wa huwa a'lamu bihim alhali Allah ya fi sanin halin da bayi yake suke cikin cikar mulki ne sai sai atainahum wa hum yusalluna mun je musu da la'asar suna sallah yanzu an canje mu da asubahi wa taraknahum wa hum yusalluna mun baro su suna sallah so kai da ke wannan shaidar ana bayarwa kana cikin su sallar la'asar da aka zo kana la'asar sallar asubahi kana asubahi ko ke da kika ce sai kika kanan bayan an ce ki tashi wato ya fita ke kin kanan to kin ga wannan shaidar babu ke a ciki sai ki kiyaye to duk mu kuma shahid din mu shine duk inda kake duk abin da kake ana ganin ka mala'ikun Allah suna rubucewa in ka ba a rubuta ba baka yi ba maganin kada ai kada a fara rashin jini rashin tsagawa amma za ka je ranar da zaka yi kai can wannan aikin naka kuma dole ka shi a haka ji da kullu nafsin ma amilat min khairin muhbarat ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi gashi nan an zo da shi wa ma amilat min su'in haka abin da ta yi ma mummuna sai kuma tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai ta yi burin ina ma tsakaninta da wannan aikin ba ta kusa distan ne mai yawa Allah ya ce wai Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu ra'ubun bil ibad so Allah ne ya halitta muku matanku daga jikinku muna magana ne akan daga cikin hikimar aure akwai ibqa'un nasal wanzar da irin dan adam a bayan ƙasa ibn kasir yake cewa yazkuru ta'ala ni'amahu ala abidihi Allah yana tuna ni'imarsa akan bayansa bi an ja'ala lahum min anfusihim azwaja ya sanya musu matayensu daga jikinsu ay min jinsihim daga jinsinsu wa shakalihim daga kamanninsu walau da alal azwaja min nau'in akar da an sanya matayensu kuma daga wani nau'in lama hasalan ittilafu to ai da ba za a samu madaga bada baka ba ba zai yiwu ba wal muwaddatan wa rahama da ba za a samu kauna da rahama ba walakin min rahamati hi alkalqa min rahamati daga rahamar Allah kalaka bani adama zukuran wa inasa sai halitti 'ya'yan adam mazaje da mata waje alal inasa azwajan linzukuri ya sanya mata ya zama wato mataye ne ga mazaje wa qala al-qattan yake cewa akbaru ni'matin alal insan kai mafi girman ni'ima ma da Allah ya ma dan adam hiya zaujatun Saliha. indai an kana kana kana kana rayuwa ka kai munzali to ba babban ni'ima kuma a wajenka irin zaujatun saliha ka samu mace ta gari fa hiya jannatul baiti yace ai a mace ta gari ita ce aljannar gida waje alalakun min azuwajikun banina Allah ce kuma daga matayenku ne muka sanya muku banina 'ya'ya wa hafadatan da jikoki shi yasa muka ce shi aure yana daga cikin hikimarsa samun yayaye ibqa'un nasar sannan wa razaqakum min at-tayyibati Allah ya azurta ku da dadadan abubuwa na halali sai ce afa bil batil yu'minun amma yanzu da ƙarya kuka yadda wa bi ni'matillahi hum yakfurun kike kafircewa ni'imomin Allah suratul nahl ayata 72 wa qala aidan Allah maɗaukakin sarki dai ya faɗa ya ce lillahi mulkus samawati wal ard mallakar sammai da kasai duk na Allah ne Imam Abu Abdullah al ya yakan ce mulkan wa ikhtira'an wa wa abidan mulkin Allah ne ƙirƙirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne lillahi mulkus samawati wal Ya yakhluqu ma yasha shi yake halittar abin da hikimarsa ta bartu ibn ya yace yakhbiru ta'ala Allah yana bada labari annahu khaliqus samawati wal ardi shine mahalicin samai da kansai wa malikuhuma shine mai mallakar su wal mutasarrifu fihima shine mai tasarrufi a cikin samai da kansai wa annahu ma sha'a kana abinda hikimarsa ta zartu yake kasantuwa wa ma lan yasha alam yakun abinda hikimarsa bata zartu ba zai kasantu ba wa annahu yu'ti man yasha'u shi Allah shi yake bama wanda hikimarsa ta zartu wa yamna ya sha shi yake hana wanda hikimarsa ta zartu wala ni alima a'ata ba mai ba mai hana abin da Allah ya bayar in ya baka ka samu in bai baka baka duk duniyar ta ba za ka samu ba shine abin da Allah ya annabi sallallahu ya ga ibnu abbas wa alam anna al-ummata lawajtama'u al'ummar da za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in abu ta amfana da kai da wani abu lan yanfa'uka ba za su yi amfanar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka dai abin da Allah ya rubuta maka ce wala jitama'u da kuma za su taru ala an yadurruka a bisa aka sai su cutar da kai na ma ce lan yadurruka bi shay'in ba za su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin Allah ya dora maka annabi ya ce rufi'atil aqlamu wa jaffatus suhuf an dauke alqaluman qaddara takaddun da aka rubuta sun bushe ba zai sa nasa ai kawai sai dai ma Allah kana malam ya sha alam yakun haka rayuwa za ta cigaba da gudana shine Allah tabaraka wa ta'ala a farko farkon suratul fadin yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha abinda Allah ya buɗa wa mutane na wata rahama ba wanda ya rike wannan rahama misalin ka na kusa jiya zafi aka yi har bayan sallar juma'a cikin zafi ake amma kuma sai ka kwana cikin sanyi har wasu duk suka makara sallah kaga wannan samun sanyin duk duniya ba wanda ya sai hana ba kawai to shine ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abinda Allah ya yi wa mutane buɗi na wata rahama to fala mumsika laha ba wanda ya sai rike wannan rahama haka wa ma yumsik abinda kuma ya rike bai nufata ba fala mursila lahu min ba'di ka hausa maka fado ba wanda ya sai baka abinda Allah bai baka ba dan wa huwal azizu dan shine mai karfin da ba abinda yake gagararsa sannan kuma alhakimi mai hikima wajen bayarwa wanda ya bayar akwai hikima wanda bai bashi ba akwai hikima jalla wa ala isa annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yana addu'a kamun kafar da yake alqanutu sai ce allahumma la mani alima abaita wa la mu'ti lima mana'ata Allah kai ne wanda la mani alima abaita ba mai ba mai hana abin da ka bayar sannan wa la mu'ti lima mana'ata abin da ka bayar ko ba mai hana ba mai bayarwa ka gani to wannan sifa ce ta Allah to Shi ne ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar samai nasa ne wa annahu ya khalqu ma yasha'u shi yake halittar abin da hikimarsa ta bartu ya habu liman yasha'u inata sai cikin mutane wanda Allah subhanahu wataala hikimarsa da sai ya bashi ƴaƴansa amma duk mata ne a ce ƴaƴan mata ne hikima ce ta Allah ya san me yasa ya bashi ƴaƴa mata al bagawi bagawi yace wa minhu dan kaka dauka sai abin nan farar hula ake wa haka daga cikin wanda 'ya'yansa gaba ɗaya mata ne yace lut akwai annabi lut alaihi salam bi 'ya'yansa mata ne wa yahabu liman yasha'u zukur ya ba kuma wanda hikimarsa ta zartu 'ya'ya maza shi bagawi yace ka ibrahim khalil kamar ibrahim khalil aka ba shi isma'il aka ba shi ishaqa shi ƴaƴansa maza ne alaihi salam lam yulad lahu unsa yace ba aifa masa mace ba aw yuzawwijuhu zukuranan wa inasa ko ya hada ma wani mazaje da mata kalal bagawi bagawi ce ka muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shi yana da mazaje yana da mata yi wai da aluman ya sha'u aqima sai kuma hikimar Allah ta wanda shi kuma Allah bai su bai zartar da akan ka ba sai zama baya cikin ɗayan uku shi aqim za a bashi aka ce aqim shine wanda Allah madaukakin sarki bai bashi aihuwa ba ai la da lahu qala al ya ce to wannan ma ka ɗauka sai kananan mutane akewa ka yahaya wa Isa alaihi salam kama annabi ya haya da annabi Isa faja'alan nasu arba'ata aqsami sai Allah ya sanya mutane kala uku ne minhum man yu'tihi banat akwai da ake bashi ƴaƴa mata wa minhum man yu'tihi albanina akwai da ake bashi maza zalla wa minhum man yu'tihi minan nau'aini zukuran wa inasa akwai da ake hada masa mazaje da mataye wa minhum man yamna'uhu haza wa haza akwai da kuma ba a bashi matan ba ba a bashi mazan ba ya ji alahu aqiman sai Allah ya sanya shi aqim la nasala lahu ba shi da wato nasal wala yuladu lahu ba a masa haihuwa ba suratul shura ayata 49 to ma kanatil mahabubati min al-amwali wal manafi'i wal ahli min al lokacin da ya zama al-mahabubat abubuwan da dan adam yake so a rayuwa na daga dukiya ne ko kayan amfani ne ko iyalai ne min al-imtihanati ko ma me da yana cikin jarabawar rayuwa samun abin da kake so jarabawa ne an baka to ya za ka yi a kamar yadda rasa abin da kake so jarabawa ne ka rasa to ya za ka yi yasa idan gaurantaka jarabawa ce to wani kahu ibtila'un A karshe ma kuma auren wata sabuwar jarabawa ce kawai dan adam a ƙarƙashin jarabawa yake rayuwa kuma nan zai yi abin da zai sa ya ci jarabawa sa a filal ya tafi aljanna zaka sara min min da'abil mu'minina sai zama daga cikin ɗari'ar mu'minai addu'a'u ala zalika fi addu'a kan iyalai da dukiya dalaban wasu imalan ka'adatihim sauraka dan nema kamar yadda yake bi kaulihim kamar yadda suke cewa rabbana hablana min azwajina ya ubangiji ka bamu daga cikin matayenmu wa zurriyatina da zuriyar da zaka bamu ƙurrata a ayuni wanda zai mana sanyin ido waja'alna lil na imama sauraka mu'mine kullum suna sun san jarabawa ce to addu'a suke hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama suratul furqan aya ta 74 fa hadhihi wannan hannatu bintu faqud mahaifiyar maryam alaiha salam walidatu maryam bintu imran maryam bintu imran alaiha salam alaihi salam ba'da an nazarat bayan mijinta ya rasu ya bata da ciki ta yi bakance bilwaladi da fatan ta samu ɗa ta kai shi masallaci sai kuma wa an jabat bintan shi kuma alhakimu sai ba ta mace sai Allah ta'ala ce falamma wa ba'atha lokacin da ta haife yarta maryam ta gama ta haifa qalat rabbi inni wa ba'atuha unsa tace ya ubangiji gashi nayi ba kan zan kai masallaci ai hidima wa ba'atuha unsa wallahu a'lamu bima wa ba'at Allah shine mafi sanin abin da ta haifa tace amma iya sani na walaysa zakaru kal unsa karfin namiji ba irin mace ba ne wa inni mai tuha maryama ita ce amma na sa mata suna maryam maryam baiwar Allah kenan da yaren imamiyanci suna yana da tasiri a wajen dan adam yasa ake so ka samu sunan da yake da tarihi na kirki ka sa masa ko kuma mai ma'ana ta kirki kar ka sa masa sunan da ma'anarsa ba ta kirki ba ce in yana kunsar ma'ana akwai sunayen da baka iya fassara suka ce ga ma'anarsu in ka ɗauki ibrahim baka da wata fasarar za kai ba sai ga ma'anarsa kawai sai dai ka hango suna ne na manyan mutane kawai shi kenan an wuce gudu da akwai suna da ba su da ma'ana kan mutum zai sa suna kira ka shi ya kirkiro da ko yana tambayar ka ma'anarsa da kai ka sani a kai da ka kirkiro so da ka kawai dai ka sa sunan yana da ma'ana ya zama ma'anarsa mai kyau ce Yawwa, ko kuma fata ne aka sa na mutanen kirki don shi ma a samu kyakkyawan abin koyi a wajensa koyi koyi da magabata to Allah subhanahu wata'ala shi yake sai ya bata wato mace da kuma tana tsarin namiji za ta samu sai ta ce to wa inni wa izuha ta ce ina nema mata tsari a wajen ka ya Allah duka ba ita kadai ba wa ha har ma da zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytani ar-rajim abin da yake jefafe ne saboda addu'a tana da sinadarin da ake amfani da shi wajen neman alkhairi a wajen Allah da tsari daga wajen shi musamman akan abin da ya shafi yayaye waka zalika huna to haka anan ma a littafin aradal muallif sai mawallafin yayi nufi an shudana. ya wato nusantar da mu ila hadai Sayyidul mursalina zuwa ga shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi sallama fi du'a ilal auladi dangane da yin addu'a ga yayaye munzul jima'i tun asali ma tun lokacin da aka je wa iyalai to tun daga nan ma ake yin addu'a din faqala sai mawallafin littafin mai mana headline da yace du'a'u to ga wata addu'a ya zuwa ladaka ita wannan addu'ar za ta kare maka ɗanka kaminan shaidani daga shaidani sai ya ce fafis sahihaini ya zo a cin bukhari da muslim an abbasin daga abdullahi dan abbasu ala muslim arwayar muslim sun muslim yace haddathana yahya bin yahya wa ishaq bin ibrahim wal lafazul yahya lafazin na yahya ne qala su bi suka ce akbarana jurair an mansur an salim daga salim an quraib an ibn abbas daga abdullahi dan abbasu habrul umma kenan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manala daraja da amincin Allah tabbata a gare shi da yan gidansa yace law anna ahadahum da a ce ɗayansu su su mutane iza arada an yi atiya ahlahu in yi nufin ya je wajen iyalansa kala sai ce bismillahi da sunan Allah a nan ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba bismillahi annabi ya koyar kamar yanka ne bismillahi allahu akabar. ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba saboda mai muka ce ba za ka ce rahmanir rahim ba kai yanzu a hankalinka da irin naka tunanin a ah, to ai jin ka arhamanur rahim ai ka tuka so abin da mai bismillah din ne sunayen Allah ka ƙara ambata a ita ibada tauqifiyya ce abin da ake nufi ibada tauqifiyya ce ba kai ne zaka yi yadda kake so ba gaban kai inji bahaushe a sai yadda shari'a ta ce a yi haka za yi ko da kai kana da nan tunani naka yanzu ba tunani ba ce dama ita akwai istislamu lillah wani raddi da na ga shek gurintu rahimahullahu ya yi wa yan kalakatu ya ce wai sai taro hadisai wasu yake auna su da hankali ya ce to ai shi addini bayan hankalin kuma akwai mai kauya ya ce akwai abubuwan da ƙura'ani ya zo da su duk sun saba da hankalinka amma tun da a addini akwai mai kauya kawai bi za ka yi sau da ka ba iya hankali ba ce sau da ka yanzu ka lokaci za ka ci ya saba da hankali yanzu kai ne ka ɗau iya hankali shi ne shari'a kuma ba hankali ba ne kawai akwai mai kauya so ita ibada ba kai ne za ka auna ta da hankalinka ba ka ce ba za ka yi abu kaza a'a tauƙifiyya ce yasa muka ce daga cikin hisabi shida da ake wa ibada to dama akwai ya shari'a ta ce yi, ba kai ya za ka yadda kake so ba in aka ce wannan abin shari'a ne ko ibada ne to abu shida kake so ka auka ɗora aka na ɗaya shine da aka ce ibada ne wa ya ce yi. Allah ne ko manzansa na biyu ya ake yi ba a addini da ka ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu in mai lokaci shi a wani lokaci ake na uku na hudu yi dan Allah ikhlasi lokacin da kake ka tabbatar dan Allah kake wa ma umiru illa li abdullah mukhlisin na biyar ka kalli aikin ka ga ya kai na damar da Allah ya baka ba kai kauro ba na shida ka ba aikin da addu'a Allah ya karba wannan sune muhasabatul a'mal to da gaske akwai sanin cewa ibada tauqifiyya ce ba kai ne zaka yi yadda ka ga dama ba sai yadda shari'a ta ce ka yi haka zaka yi don haka da a ce ɗayansu da zai je wa iyalansa ya ce bismillahi da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana Allah ka nesantar da mu daga shaytani wa jannibi shaytana shi ma ne shaytan din ka nesantar da shi ma razaqatana abinda zaka azurta mu da shi ko ka azurta mu da shi fa innahu in yuqaddar bainahuma waladu to in Allah subhanahu wataala ya kaddara samun da a tsakanin mijin da matar a daidai wannan lokacin fi zalika lam yadurruhu shaytanu abada to shaytani ba zai zamar da shi ba har abada hmm. abubuwa da insaniya za ta kwashe shi dan annabi ya ce kullu bani adama khata'u dukkanin dan adam mai kuskure ne amma wa khairul khata'ina at-tawwabuna mafiya alkhairin masu kuskure sune masu tuba shi yasa da mu'azu ya ce mun wasiya ya ce ittaqillaha haisu ma kunta wasiyarka ta farko alakar ka da wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka wanda ya samar da kai daga babu babu shawararka to ita ki su makunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance wasiya ta biyu wattabi as ya al-hasanata tamhuha idan kai mummuna a matsayin ka na dan adam tara kake baka shiga goma ba kullu bani adama khata'u dukkanin dan adam mai kuskure ne in kai mummuna ka bi shi da kyakkyawa dan kyakkyawan ya shafe maka mummuna yanzu kuma maslahar kanka ce dan ka je lahira abinda za a auna maka kenan aikin innal hasanata yuzhibuna sayiat zalika zikra lil zakirin Allah ce hakika kyawun aika suna tafiyar da munana sana abu na uku kuma alakar ka da mutane sai ce wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kama mutane da kyakkyawar ɗabi'a to wannan shine wasiyar da ya masa to wannan abi amali shahidin ne. dan adam dai ba za ka raba shi da insaniya ba amma nan cutarwa ta irin shedan ya batar da shi din nan ya kangare ya zama babu shi babu Allah sun raba gari a'a in dai kana wannan addu'ar shedan ba zai masa haka ba a Shamsuddin yake faɗa a sharhin Bukhari a ƙarƙashin wannan hadisi yake cewa la yakunu lahu alaihi sultanu ba zai zama ya zama sai yana da sulɗa shedan a kansa ba sai ya da shi bi barakati ismillahi azza wa jalla da albarkar sunan Allah din da mai girma da daukaka wa yakunu min jimlatil ibadi al mahfuzina sai yaron ya zama daga cikin jimlar bayin da Allah ya kiyaye su al mazkurina wanda aka ambace su fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki inna ibadi Allah da shaɗan yake zai batar da bayin Allah sai Allah ce inna ibadi bayina ke bantattu laysa laka alaihim sultanu ba za ka taɓa samun dama tabbatar da su ka kangarar da su gaba ɗaya ba wannan ba za ka samu dama ba ya sa shi ma sai ce to illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayan ka masu ikilasi to wannan bayan da na iya da su in ji shaidani to Allah ne sanya su a cikin sanya tsanka a cikin irin wa'annan bayi idan kana wannan addu'a wadda musulunci ya ladabtar da kai lokacin da ka zo saduwa da iyalanka Allah ya datar da mu wannan shine karshen darasin mu ban sani ba ko da tambaya eh bai kai karshe ba to ba ni in gani mai na tsallake to kai ne ba kai ba <laughs> me tambaya inda akwai to insha Allah ta'ala yau akwai wa'azin jihar Jigawa a garin Birniwa da wa'azin ma haɗin gwiwa ne Najeriya da Nijar muke da shi a Bosuwa ba ta tashi tsata mana lissafi ba sai ran Laraba aka saki na jihar Jigawa su kuma in jihar wa'azin jiha ya zoitar da na baki mu da muke zuwa najeriya da nijar sai mu muke tashin namu to insha Allah ta'ala yau akwai wa'azin jiha a garin Burniwa kenan sati mai zuwa akwai wa'azin haɗin gwiwa a garin Bausuwa mai gatar aka ba ta ba Bausuwa to shi wannan ma ina ina buƙatar sai kun sa hannu sati mai zuwa domin duk wa'azin da ya shafi za a wuce ta guma to mafi yawancin malaman da za su fito daga Nijar sai na sai sun yi branch a nan a nan gidan kuma sai yin branch sun saba walala inda wanda za su kwana ma washe gari sai sun kwana za su juya duk dai ne mai masaukin su so rana ta yau za mu yi tunanin inda wanda zai mana in mun ji masu kwana din abin da ya shafi hidimar su insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah madaukakin sarki ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari maza mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su yayi nagari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin zama sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gubrin tarar da su ya rabbal alamin wannan damuna da su sauka Allah ka albarkace ta Allah ka sanya mana albarka cikin ta ya alkaran suke cikin ta Allah ka tabbatar mana sharri da iska Allah madaukakin sarki ka kare mana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka mu mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkhairin da suke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma hadha du'a wa alayka ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka ijaba wa hadha jahd wa alayka at wa la hawla wa la quwwata illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين